Hukumomin kiwon lafiya na Nijar tare da bunƙasa katin shaidar shaushawa ta zamani suna halarta ga yunkurin duniya na sa ido da amincewa da allurar yaƙi da cutar COVID-19 shine Dr. Ilyasu Idi mai nasara ministan kiwon lafiya ya yi bayani kansa. Katin shaidar shaushawa na zamani yana da wasu lambobi na sirri da ya kunshi tambari da sa hannu na na'urar zamani da ke da bayanai. Wannan katin za ta ba da damar shaidar shaushawa da duka ƙasashe suka amince da ita a yayin mutuwa a iyakokin ƙasashen. Sannan duka ƙasashen duniya suna tambayar mutum ya gabatar da katin da ke tabbatar da yayi shaushawar rigakafi akan cutar corona. a yayin shiga ƙasarsu. Gurin da aka saka a gaba shine kare al'umma akan haɗarin yada ƙwayoyin cutar da ke da nau'i iri-iri tsakanin ƙasashe daban-daban. Amma duk da haka dukkan mutanen da suka yi allura a baya da ke riƙe da wani katin shau shaushawa ta takarda za su kuma samun wannan kati ta zamani, in ji ministan kiwon lafiyar Nijar. Duka wanda ya yi allurar rigakafi yana iya zuwa asibitin ta reference da katin sa a bincika bisa girgam idan aka tabbatar ya yi allurar rigakafi sai a yi masa wannan kati na zamani. Eh, Wani ci gaba ne ga ƙasa bisa tsarin yin rigakafin yaƙi da annobar COVID-19 in ji abokan hulɗa da ke tallafa ƙasar Nijar cikin wannan kokowa. Madan Louise Oben shugabar tsarin majalisar ɗin Bankin Duniya a Nijar. Kartin shaushawa na zamani wanda ya yi daidai da ƙa'idodin hukuma kiwon lafiya ta duniya da kuma ka'idar ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen tsara takardun al'umma da an ka yi ma shaushawa da kuma tsaron bayanansu tsarin majalista ɗumkin duniya na farin cikin ƙasa da sauran abokanan hulɗa da tsarin covax domin a cikin wa'annan matakai na yaƙi da cutar covid-19 Ƙwararrun kiwon lafiya na goyon bayan allurar yaƙi da cutar COVID-19 da ke wani muhimmin ginshiki domin hana yaɗuwar cutar cikin duniya.